Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.

tarayya bautar Allah muke Allah kuwa shi ne da tsaya bar bambanci na kabila ko addini kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi da shirin cutar da mu mu gaya wa hukuma su fi Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na san yana an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan kin waye gari lafiya. Ya zafi zafi ya sanyi sanyi canjin yanayi yau ana sanyi gobe ana zafi wannan. ai eh, gaskiya kan kuma an sanyi sanyin nan da na zo na taras a bara kin san na kusa san cika shekara to dan sanyi sanyin. Eh haka. Na fara jin shi yana nan ya fara malalowa fa to abin sai a hankali. tun da wuri. Eh gaskiya kan. To me ya ɗauki hankalinka wannan makon? Har yanzu dai zaɓe ne dai da ake ci gaba da fafatawa wato yakin neman zaɓe kenan. Ah, eh. kamar da kika sani muna tunkarar wannan zaɓen da za a gudanar a ranar uku ga watan Nuwamban shekarar nan ta 2020. Uh, ah, kuma tuni duka bangarorin biyu wato daga shi shugaba Donald Trump da jam'iyyar Republican ta tsayar da shi domin ya yi tazarce da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden wanda shi kuma jam'iyyar Democrat ta tsayar da shi a matsayin ɗan takararta na shugaban kasa su ya himmatu da yakin neman zaɓe to kuma a cikin wannan maraɗin lokaci ne na caccakar juna wannan na yayi kaza wannan ya ce a bai ba wannan ya ce ni ne na dacewa wannan ya ce ni ne na dacewa amma ya rage ga amurkawa kiga sai su saurare su sai su yanke hukunci akan wa suke gani a wato wato za su jefa ma ƙuri'unsu. eh kamar yadda muke faɗa kowane lokaci nan ana siyasa nan za ka ga ba dama amma kuma ana ana kammalawa ana ana gamawa eh kenan sai kuma aka sai kasa gaba baka koma jin ko wata iya don yan majalisar oh. ma baka ma gane wane ne in ba dai an to abin da ya shafi siyasa ba to nan ne kadai zaka gane wai ga inda suke ko wani abun nan haka kuma irin yadda ah, duk da hoton jam'iyya ma malama grace idan ma ba wurin yakin neman zaɓe ba irin yadda ake bi a daba-daba ana sassaka ta a tituna ni na ganin sai na ga ba a yin waɗannan irin billboards ana kashe makudan kuɗaɗe ana yin waɗansu manyan hotuna wasu kuma zaki ga a tituna ko a wurare ko a wasu alluna ko a ko ina an bi an mamaka ko ina an mamaka waɗannan kai ka ce ma dai ba da kuɗi ake kashewa ana yin waɗannan ah, waɗannan hotunan ba amma nan ni sai naga idan dai ba wurin yakin nan na gangami ba kuma ko shi mafi akasari zaka ga mafi akasari suna rika tutar ƙasa ne sa'annan wasu za su rika hotunan shi shugaban da sauransu sannan daga nan to an gama wannan kuma ko da ana cikin yakin neman zaɓen amma daga wannan wurin za ki ga yana da wuya ki ga motar mutane da sauran wasu wurare haka an manna hotuna haka kamar yadda muke yi a gida. Kuma addu'a da muke yi kullum ita ce Allah ya kai mu wanda nuna mana lokacin da mu ma za mu samu irin wannan ci gaban domin ci gaban kasashen mu. Eh, amin. Ci gaban demokaradiyya da kuma kasashen baki daya. Amin aikin sa an ce inda rai to da rabo saboda haka muna tare in Allah ya so wata rana mu ma za mu kai wannan lokacin. to Allah ya nuna mana to amin sun ma'ana lafiya uban na kai nake Lafiya uban girma kai nake wadege. Lafiya uban girma kai nake wadege. Ya na ya gare ka zanta roko. Nake biyan bukatu in har na zo da koko. Ya rabbi kara kara man dan iki da sako. Bibiya wa mai nisa har ta riki bako. Kuma na so a wakar nan ke wafa da dauko. Kuma mai na sarrafa Allah ce da ni ko baitin ya ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafar roko na zirjada da hazbi ba nisansa ta ta ce duk yana shakarbi mai ruko da mai haske mujdafa hamidi shi kaɗai ya san fili maki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wadege tattaro dukkan girma duk da dawa karshe arzikin banu adam mai zufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa ne firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya saukar yayye duniya a gushe bangwari in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi ganjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fitattu dan ali da sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yanki kai na shugaba komai na gashi da mutum shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu kan waya ya aiki jaki bakan gizon sadaukar ne bai gamo da baki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya wa dauki raba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na na ba a aure ba a aurewa a a ba a kuma a na raba ki karki sa an gaye yau su cewa oh to me muke nufi kenan aure da bai yi ba ne to mata yau to to abin da yau duk ma'aurata yau eh, an eh. gwaye ne ko an guna ne an gaye ko an gwaye da an gwaye ne da ko an ne da an gaye ne da amare da amaryoyi ko amare ko amaryoyi ne ko amare ne to Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya sa ya dace amin waɗanda suka haihu kuma Allah ya raya ya ba da ya ba da albarkar rayuwa amin sun ma amin to na san na bari mu a ɗauki wannan lokaci mu miƙa gaisuwa ta'aziya ta musamman ga masarautar biyu wakilinmu haruna dauda biyu da al'ummar garin biyu baki daya domin mm. wannan rashi da aka yi a cikin wannan mako lalle na babban rashin basarakin biyu ba eh. lalle haka ne a madadin a fili a bari ya na sashi hausa na muryar amurka muna mm. isar da sakon ta'aziyya ga gwamnati da ilahirin jama'a biyu da ma jihar ta borno baki ɗaya akan wannan gagarumin rashi da muka yi kuma allah ya gafarta masa kuma Allah shi ba yan uwa da dangi hakurin jure wannan rashin amin kuma amin yoni wayoni wayoni wayoni wayoni wayoni mutuwa ba ta jala kowa ba wayoni wayoni wai Allah wai Allah ni dole an kuka ni dole an kuka ni dole an kuka tun da daina zama rayayye domin kwarayayye dole zai zama ga wasa ganye. To, kamar yadda muka faɗa za mu sake komawa ne a wannan dandalinmu na sada zumunta Facebook inda muka kafa labarin nan da muka bayar makon da ya wuce na babarbare da na bafin latini mai tangaran mai tangaran ba amma mai tangaran amma ya kamata ya kamata a dan tunawa malama Grace an tunawa masu sauraron mu kaɗan daga cikin abin da labari ya to labarin dai da muka baya a gurguje ne na wannan bafin latini da babarbare da ya tafi kasuwa sayan tangaran ya so tangaran ya nemi Bafin bafulatani ya kai mishi a ce dakon barara yake nema da cewan zai gaya masa abin da zai taimaki rayuwar shi mm. amma da ya iso gida sai fahimci cewan ashe dan dako yake nema eh, kyauta <laughs> eh, ga banza ba eh. eh a banza shi kuma ya ɗauki tangaren ya rafka da ƙasa yi musu rugurugu to muka nemi sanin mm. tsakanin shi wannan babbar bare da bafin ne wa aka fi cuta Na'am, to malama Grace mutane da dama sun aiko Ana ma magana. <laughs> Ana ma magana. <laughs> Amma kuma to eh, bari oh, mm. ita ma ta zama muhawara wanda mutum na farko da ya fara rubutowa mm. ne Ahmed Makudawa ne Katsina. To. Daga Katsina Ahmed ko ma kudawa ne ko ma mukudawa ne ko dai ban dai san yadda ake kiran wannan sunan ba shi dai buce da dariya ya ce babbar bari aka fi cuta na biyu kuma wanda ya aiko da saƙo shi ne abdulhamid suleiman shi ma cewa ya babbar bari ba san nan To a wato Nura Abubakar gidan Abba daga Bodinga a jihar Sokoto shi ma bushewa ya da dariya ya ce wallahi babbar barin nan akwai son banza kaji in banda bari to ai dan fulani ya buga tangaran kuma ya fashe gobe ya koma wani wanda zai gaya masa magana domin ai yayi hasarar kuɗi don haka wannan babarbarin an ma ƙara masa hankali ke nan kuwa to ita kuma sadiya yan sadiya daga ƙasar afghanistan mm. cewa ce wayo allah ta ce wallahi tallahi babarbarin nan suka fi wai su suka fi wauta Allah ya ta ƙara da cewa Allah kyauta wallahi. sai kuma ta ce wai ba mm. ta ce wai dan Allah ku miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga hasken zuciyata wato Ibrahim Musa wa dabarikin Ladi jihar hula to Ibrahim a ce kwanan nan Mala Ibrahim lamba ka ta hito amma dai amma dai ba ga baki na aka ji ba a ni ma ba ga baki na ka ji ba karatu karantawa ne <laughs> to Allah ya gwada mana mun karanta katin abin nan abin mun mun taya shi na. Eh, inda shi ne mafi alheri to a sai baba gana makinta Abu Ayyuba shi ko cewa yayi wato zargi na yayi malama Grace to fa cewa yayi Murtala Faruk gaskiya ka canza labarin nan ba mu yarda ba <laughs> ba fulatani ne mai tangaran kuma a ra'ayina an fi cutar mai kayan nan mai tangaran din nan to gaji mm. to wannan ma cewa ya ce murtala ba kai aiki da gaskiya ba <laughs> ya ce wani fulata din nan ne aka fi cuta shi Abdullahi Ahmed cewa ya yi a yau fulani sun yi abin kansu kenan murtala an doke ba barbari a yau kam to ba. Mm. sai kuma Usman Dangote karasuwa a jihar Yobe ya ce magana gaskiya ba barbari ne ya to wayo ɗan fulanin nan shi ne aka cuta to ra'ayi riga <laughs> shi ko Abubakar Rufa'i Chifotepe daga jamhuriyar Nijar cewa kai kai kai su ɗan Borno sai a koma kasuwa wayo ya ƙare. sai Rabu idi da magaram a jamhuriyar Nijar ya ce bauta babbar dai ta fita fili Ga shi nan an kai musu kaya har gaban gida amma kuma bai amfane shi ba. yo haka shi ma to Idris ma mu shuko cewa gaskiya dai an yi wa ne wayo duk da haka sai Ibrahim su ko suwa ne mm. ko sure ne tunda dai wata ƙasa ce daga Diop ya aiko da ka Senegal mm. eh shi dai kawai ce mhm. to shi ko takwaransa Ibrahim Iro Modake Awe cewa an gaishe ku ai bandirawo ya ce shi wayo da more masa wato shi barbare ya so yayi wa bandirawo keta eh, sai keta ta kare a kansa to ke ji shi wani dan uwa ne bandirawo <laughs> to gadi shi ko Iliyasu Ibrahim Kaduna dan bushewa ce yayi wai ba mm. ni da ma dan fulani ne saboda haka ba latani ne ya fi dubara to akwai dan uwansa Usman dan Fodiyo layin dangana daga da magaran yace lalle ai dama wato ba farauta take da ba da zafi ba to fa ramau ta fi zafi don haka jinjina ga dan uwanmu ba ne. to Abdulrazak sa Gombe cewa an fi cutar babbar bare shi ko abubakar aliyu ya ce gaskiya mai tangaran shi ne ya fi hasara domin shi ba ne. Ƙarfinsa yana nan ba abin da ya ragu. Sai Adamu Tanimu ya ce ba min, ya fi ne Mrs. Grace kin san halin Fulani. <laughs> to eh, saddi ibrahim da kuma jafar jere dukansu sun ba da wato abin nan ah, dukansu sun ba da ra'ayi iri daya abinda suka ce kawai shine babarbare ya fi cutuwa to da sadiq baba gana modu da Sadi MD ɗan Hausa Baturiya hmm. da Yusuf Salisu na Tarka da kuma Muhammad Barde Shenin su kuma suka ce babarbarin nan mai mugunta ne kuma sai bufin ne shi ma ya rama mashi mugunta shi. <laughs> yace wato duka su yace duka su ɗaya ne yawa to mai mugunta ne da mai mugunta wannan ya fara mugunta wani kuma ya rama mai da mugunta shi sabili da haka an yi an yi an yi kunnen doki eh haka ne a wasan kwallon kun da kuke yi a kwarai da gaske shi ko Suleiman Ahmad cewa yayi dan Borno ya fi cutuwa wallahi to kaji kaji ra'ayoyi na sanyi na ra'ayi riga aka ce aka ce kowa ko da irin tashi amma dai ke ma in kai ma kin san in kika tattara wannan sakamako kin san dai mu muka yi nasara ko a a ai da ai to da ka faɗa haka da haka kace tun farko da na rika jin layi in ce babbar bari sai in ja layin ce daya in aka ce da filatin in ja layin ce daya don saboda daga bayan kirga amma yanzu yanzu su ma sun yi kunnen doki. to a'a ba su yi ba gaskiya mu a gaskiya malama grace mu muka yi nasara gaskiya a'a ina ai bandirawo ina bandirawo sun sun dauki ta walla. Yau kai kake da kacici kacici. Eh kwarai da gaske. Kamar yadda muka ce masu sauraro sa iya aiko mana da nasu kacici kacicin domin eh, mu ga yadda za ta kaya. To haka ne malama garis a cikin kacici kacicin da aka turo mana kuma. Eh. Mun sami ɗaukar wani amma ni dai a yau ba zan ce ba fulata ni bane ba zan ce ba barbare bane ba kuma kada a zarge ni a ce kuma na canza eh, labari. Aha to sai su yanke hukunci kenan. Sai su yanke hukunci eh kwarai da gaske da an faɗa dai sun san kowa ne ne. Eh, wato mara Grace wani matashi ne, kin gane? Eh. Sai duniya ta zo ta yi masa ɗaurin minti. Mm. Kin minti irin mintin na nada? Eh. kin san za a murɗe a wannan eh, gefen eh, a kowa murɗewa a wannan eh, ko ina ta yi mai kunci ko ina ba ba inda zai zauɗa ya ji daɗi ba sana'a ba yi neman aiki har ya gaji yi karatu yi neman mm. aiki har ya gaji bai samu ba ya zo dan abin da yake da shi ya canke na gonar da mahaifi ya dan bari aka dan zo abin nan dai duk abin nan ya kulla jari dai duk ya lalace yana nan kuma sai ya kasance abokanin shi waɗanda suke abin nan kowa ya tunkara dai duk sai suka ɗan baɗa masa ƙasa a ido ko ƴan uwan shi ma haka sai kowa ya ɗan dan abin nan mishi ba wanda yake yadda dai ya ɗan taimaka mishi haka kowa ya taimaka masa to yana nan ana na haka nan kawai wata rana kawai sai kawai ya haɗu da wata boyar Allah matashiya haka mm. kawai sai ta ji a duniya ba wanda take so in ba shi ba to fa kawai eh ta ko ta koyi samu yadda ta yi ta dawa mutumin yana da kirki bai da wani mummunan hali yana da kirki a mai eh nan dai sannu sannu dai sai suka shirya kansu eh to da suka shirya kansu sai sai ita kuma sai ta je sai ta kai ta kai shi ta kai shi wurin baban sai baban dama shi kuma ashe mai mai mai hali ne mai kuɗi ne oh eh yayi alƙawari to amma gida kuma an ce kuma sai wanda za ta kawo so gidan uban ya ce ke baki ki rasa wanda zaki dauko sai wannan bai da kuma tace ita dai ta ji ta gani eh mahaifiyar ke wannan ba ita ce ita dai ta ji ta gani eh kowa ya zo ya kushe yaren nan ya kushe mutumin nan a gurin yaren nan tace ita dai ta ji ta gani eh sai uba ya ce to shikenan ba komai dama aini duk wanda kika kawo to shine na wa in ma ba mai arziki bane to ni cikin arzikin da Allah ya min ya zama mai arziki nan kowa eh don haka za a ci gaba zan ci gaba da mu'amala da shi kuma duk abin da mai arziki irin warin mu yake yi zai yi aka zo ko aka yi auren nan kuma komi mutumin nan aka ba shi gida aka ba shi mota kuma mai gidan ya saka shi cikin al'amuran shi kullum ana yi ana yi ana yi ana eh. to ranar yana ofis sai kawai kaddara sai aka kira shi ta waya aka ce masa mazan maza ya rugo ga gidan shi dai angon shi mutumin eh, shi mutumin shi yaron eh. sai aka ce masa ya rugo ga wuta can ta kama gidan surukinsa kuma matarsa ta je gidan eh to ko da ya yana zuwa haka sai ga wuta ta kama ganga da ganga kowa ya kasa shiga sai haruru zai shiga sai kawai sai ga wani tsoho da farin gemu da komai sai ce masa to na baka izini ka shiga amma ciki mutum biyu ne a ciki da surukinka da matarka mutum ɗaya za ka ɗauko a ciki. To, wa zai zaɓa? To, antishin wa zai zaɓo? Matar shi. to an ce in ya ɗauko matar shi fa duk abin da zai samu fa ya tsaya fa zai koma kuma inda aka fito gidan jiya a a ai Allah amfana abin da aka riga dama ba cewa ce tana son shi ba ai shi ma bai aure ta dan dan dan dan dukiyarta ba eh to amma amma amma malama gare so duniya ta canza fa yanzu ya tashi daga inda yake fada fa yanzu kuma ana eh. kokarin komawa ne fa to yanzu in ya ɗauko uban eh. to eh, in ya ɗauko matar to fa za a koma a gidan jiya ne kila bai kula abin da zai kula to ai to ai kuma dangantaka shi da mahaifin hmm. sabili da yarinyan ne idan ba yarinyan idan ba yarinyan in kuma ba yarinyan kuma yace to ai tunda yata ta rasu shikenan to dangantaka ta kare kuma sai kaka to to amma dai lalle ina tabbatar miki irin su o'o lalle dai alhajin nan za su ɗauko don su ci gaba da samun kuɗi ban faɗi suna ba amma dai ke sauko da wa nake nufi Eh, a ƙarshen sunansa akwai girgir ke dai sani <laughs> amma dai ban faɗi suna ba ban faɗi kowa ne nake nufi ba wanda ya zagi a kasuwa ma ya san ya san da yake to sabila haka da haka wannan ma mun kafa a dandalin mu na sada zumunta facebook saboda haka yanzu haka ina ana iya garin zayawa a ci gaba da muhawara tsakanin wayannan guda biyu mm. da mahaifin nan da amaryawa zaka zaba eh shin so za a bi ko ko dukiya za a bi dukiya za za abi. eh sai mu gani to to ba da la sai mun ji daga gare ku kamar da mm. muka faɗa ko ma kuna iya aiko mana da naku kace ci kace cin yanzu a madadin murtala faruk tanyinna alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Thank <laughs> you. Thank you.